This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 24 da 41 da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shirye namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad. Kuna ma iya kama shirye-shiryen namu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum Ibrahim Kalmasi Garba ne. Tare da Bello Galadanci da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke muku marhaba a shirinmu na wannan lokaci. Da yake yau Juma'a ce, bayan kun sha labaran duniya, za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku game da duk wani abun da kuke ganin na da muhimmancin faɗi. Kamar kullum, lambobin da za a kira mu ɗin su ne. Biyu sifili biyu, shida ɗaya tara, sifili biyar hudu takwas ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya. Amma kafin nan sai kun ji cewa gwamnatin Najeriya ta kafa kwamitin tallafa waɗanda ambaliyar ruwa ya shafa a wasu jihohi ƙarƙashin jagorancin Alhaji Aliko Dangote. Za a kuma ji irin zanga-zangar da wasu ma'aikatan hukumar samar da katin zama ɗan ƙasa ta Najeriya suka yi. Yanzu kam sai a gyara zama sha labaran duniya. jama'a assalamu alaikum ga labaran duniya ana tsammanin kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya zai zartar da wani ƙuduri yau juma'a wanda zai ba da damar yin amfani da ƙarfin soji a ƙasar mali da ke fama da rigingimu a kan dandalin sadarwa na twitter wakilan faransa a majalisar ɗinkin duniya sun wallafa wani sako da ya ce kwamitin zai zartar da wannan ƙudurin ne a yammacin juma'a a new york shugabancin wucin gadi na mali ya buƙaci dakaru daga majalisar domin taimakawa wajen korar sojoji na sa kai masu kishin islama waɗanda suka kwace arewacin malam a farkon wannan shekara bayan juyin mulki a bamako ƙudurin ya tambayi sakatare janaral na majalisar ɗinkin duniya da ya bada ƙwararru a kan fasalin soji da tsaro domin agaza wa ƙungiyar tarayyar yammacin afirka wato ecowas da ƙungiyar tarayyar afirka african union wajen shirya matakan sojin ƙudurin na yau juma'a ya sake jaddada kira ga dakarun sa kai na Mali da su bar mu'amala da kungiyar Alka'ida da ke arewacin Afirka kuma ya yi kira ga duk kungiyoyin da su bar cin zarafin bil adama. Gwamnan lardin Wardak a Afghanistan ya ce an sace wasu 'yan kasashen waje guda biyu, wato wani ba'amurke da wani ɗan ƙasar Canada. Gwamnan Wardak ɗin Abdulmajid Khan ya gaya wa sashen Afghanistan na muryar Amurka cewa an sace mutane guda biyu ɗin ne ji alhamis kuma ba a san waɗanda suka aikata hakan ba ya ce har yanzu ana kan binciken wannan al'amarin kuma jami'ai na jiran ƙarin bayani daga majiyoyin jami'an tsaro wani mai magana da yawon 'yan sanda na lardin wardak ɗin ya gaya muryar amurka cewa ba a san inda aka sace waɗannan mutanen ba ko kuma suwaye suke wa aiki a lokacin wata kafar yada labarai a afghanistan ta ce wani jami'in gwamnati ya furta cewa mutanen guda biyu na tafiya ne a kan wani babban titi tsakanin kabul da lardin gazni yayin da aka sace su ɗin kuna shan labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc dakarun tsaro a pakistan sun tsare wasu mutane da ake tuhuma da harbin wata yarinya mai shekaru goma sha hudu wadda ta samu karbuwa a kasashen duniya dangane da wallafa irin ta'asar da 'yan taliban ɗin ke tafkawa jami'ai sun ce an tsare waɗannan mutane ne a arewa maso yammacin yankin Suwat, wajen da 'yan taliban ɗin suka harbi malala yusuf zai a kanta da wuyanta yayin da take kan hanyar zuwa gida daga makaranta an ba da wasu ƙarin bayanai bayan an tsare su waɗannan mutane a yau dinnan ne wani mai magana da yawun sojin ƙasar pakistan ya ce yusuf zai na cikin matsakaicin hali kuma major general asim salim bajwa ya ce 'yan kwanakin nan masu zuwa za su kasance masu mahimmanci dangane da lafiyar yusuf zai wadda har yanzu idanunta ba su buɗe ba kuma tana shakar lumfashi ta yin amfani da na'ura wani kakakin taliban a yankin suwat ɗin yau juma'a ya ce shugabannin ƙungiyar sun yi shawarar kashe yusuf zai ne a watannin da suka gabata kuma sun baiwa wasu 'yan bindiga wannan aiki 'yan pakistan a masallatai sun yi ta yi wa yusuf zai addu'o'in samun lafiya Masu goyon bayan shugaban Masar Muhammad Morsi sun yi gama da 'yan adawa a dandalin taharar da ke birnin Al'ahira a yau Juma'a a wani tashin hankali mafi muni tun bayan fara mulkin sabon shugaban mai ra'ayin Islama a wannan shekarar. Jam'iyyar 'yan uwa musulmi wato Muslim Brotherhood ta su Mr. Morsi da wasu ƙungiyoyi masu goyon bayan raba shugabanci da addini. sun yi gangami daban-daban yayin da mutane daga kowane ɓangare suka fara jefa wa juna duwatsu ma'aikatar lafiya ta ce akalla mutane goma sha biyu suka samu rauni tashin hankalin ya zo ne bayan da mr morsi ya tumɓuke babban mai shigar da ƙarar gwamnati daga bakin aikinsa a jiya alhamis bayan da wata kotu ta saki magoya bayan tsohon shugaba Hosni Mubarak ɗin da aka tuhuma da kai munanan hare-hare ga masu zanga-zanga a shekarar bara. Nancy ohail ita ce daraktan ofishin gidan 'yanci ko Freedom House da ke alkahira ta gaya wa muryar Amurka cewa sakin magoya bayan Mubarak ɗin na yi wa Mr. Morsi barazana, amma ta ce a hukumance hakan bai baiwa shugaban ikon korar mai shigar da karar ba. Labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To Madalla, za mu fara yada zango ne a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja, inda wakilin muryar Amurka Umar Faruk Musa ya aiko da labarin cewa fadar shugaban Najeriya ta kafa kwamitin tallafawa da shawo kan wato ambaliyar ruwa da aka kafa ƙarƙashin jagorancin Alhaji Aliko Dangote. A babban zauren ƙaddamar da kwamitoci na gwamnatin tarayyar Najeriya ne. shugaba goodluck ebele jonathan ya kaddamar da wani kwamiti na musamman na ƙasa baki ɗaya wanda zai duba matsalolin da ambaliyar ruwa ta haddasa a cikin ƙasar tare da kuma ba da shawara kan matakan da ya kamata a ɗauka domin a sake tsugunar da jama'a da al'ummar da suka yi hasara ko suka rasa matsugunninsu a sanadiyar wannan ambaliyar shugaba goodluck ebele jonathan a lokacin da yake kaddamar da wannan kwamiti karkashin jagorancin kasataccen dan kasuwan nan alhaji aliko dangote ya bukaci kwamitin ya gudanar da cikakken bincike akan matsalolin da suka haddasa wannan ambaliya ta ruwa da kuma irin barnar da ambaliyar ta yi da matakan da ya kamata gwamnati da kungiyoyi na ƙasar najeriya da ƙasashen ƙetare ya kamata su ɗauka domin a baiwa tallafi na musamman ga najeriya ganin irin wannan dimbin nauyi da ya rataya a wuyanta musamman idan aka dubi muhimmancin sake tsugunar da jama'a da dama da wannan ambaliyar za ta haifar kuma ya shafi jihohi goma sha uku a cikin tarayyar najeriya daga cikin waɗannan jihohi mafi yawansu sun tsunduma cikin halin kayi saboda kashi hamsin zuwa saba'in na yawan yankuna ko jihohin yana fuskantar matsala ta wannan ambaliya kamar yadda shugaba gullo jonathan ya nuna wannan matsala abun damuwa ce kuma ta shige wa najeriya a cikin zuciya we believe Before the middle of November, the flood will go. Ya ce ana sa ran a tsakiyar watan Nuwamba ruwan nan za su janye. To sai dai idan ruwan ma sun janye, me zai biyo baya ganin irin kunci da wahalolin da jama'a suke fuskanta don haka ne kafa wannan kwamiti ya zama wajibi domin a dubi hanyoyin da za a samu kuɗin shiga domin a tallafa wa gwamnati akan irin ɗimbin kuɗaɗen da za ta kashewa domin sake tsugunar da mutane da dama da suke bukatar tallafi domin ba abu ne mai kyau ba a ce 'yan ƙasa sun zauna a ƙasarsu amma kuma suna cikin wani matsugunni wanda aka aje na wucin gadi domin sarrafa ko duba hanyoyin da za a yi na tallafa musu na ɗan ƙaramin lokaci ya ce irin wannan matsugunnin ba shi ne ya fi dacewa ba ga al'umma kuma ya kamata a nemi gudunmuwa cikin gida da kasashen waje domin a dubi hanyoyin da za a bi na sake tsugunar da jama'a su koma cikin gidajensu su ci gaba da rayuwarsu kamar da aka saba ta yau da kullum da yake mayar da martani a jawabin da shugaba goodluck ebelo jonathan ya yi shugaban wannan kwamiti na ba da tallafi na gaugawa da kuma sake tsugunar da jama'a da ambaliyar ruwa ta da gargaza a najeriya wato alhaji aliko dangote ya yi alwashin cewa za su ɗauki duk matakan da ya kamata a ɗauka domin a tabbatar da an baiwa gwamnati gudunmuwar da take bukata sannan kuma jama'ar da wannan al'amarin ya shafa su samu sa'ida a kan rayuwarsu yana mai cewa we shall reach out to relevant organizations individuals Aliko Dangote ya ce za mu tuntuɓi ƙungiyoyi waɗanda irin wannan lalurar ta shafa da jama'a masu zaman kansu da kamfanoni da waɗansu hukumomi a cikin gida da ƙasashen ƙetare domin su shigo cikin aikinmu da zumar nemo kuɗaɗe da shawarwari domin tallafa ma gwamnatin tarayyar najeriya warware wannan bala'i na ambaliyar ruwa yana mai jaddada cewar babu shakka za su bi dukkan ka'idojin kashe kuɗaɗe na ƙasa da ƙasa ya tanada domin a tabbatar da cewa duk kwabon da wani ko wata ko wasu ƙungiyoyi suka sa domin ba da tallafi ga jama'a to an ba su cikakken bayani dalla-dalla akan yadda aka kashe waɗannan kuɗaɗe da aka badawa a matsayin tallafi a halin da ake ciki dai kwamitin zai fara zama na musamman domin duba hanyoyi da tsara matakan da za a ɗauka domin gudanar wannan aiki da aka ba da shekara ɗaya a tabbatar da an kammala shi kuma an dubi hanyoyin da za a tsuguna da jama'a waɗanda suke bukatar tallafi a halin yanzu umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya Har yanzu muna Abuja inda wasu ma'aikatan hukumar bayar da katin shaidar zama dan ƙasa suka yi zanga-zangar na rashin nuna amincewarsu da sallamarsu da aka yi daga bakin aiki. A cewarsu hakan baya bisa ka'ida. So shi da ya dawo ya ji wancan information da Shugabannin ma'aikatar hukumar yi wa 'yan ƙasa katin shaida su dubu hudu da da da aka sallama daga aiki ke zantawa kan neman a maida su aikin. ma'aikatan da aka kora ko sallamar dai kusan duk mako sukan yi zanga-zangar lumana a abuja don a mai da su aiki. da sunana bashir muhammad bello nike representing north west zone daga disinki staff na national identity management commission bisa ga yadda muka tsance kanmu na sallama da aka yi daga aiki an yi shi ne ba bisa ka'ida ba wanda shi shugaban hukumar nan barisa chris onyemena ya yi kuma yanzu muna neman haƙƙinmu ne don a dawo da mu aiki mu ci gaba da aiki. so sunana ibrahim daga gombe an dai ce kawai daga july mu ya kare saboda bamu da digiri bamu da hnd amma da an taba bamu notice mu je mu karatu da mun yi already man yanzu haka ko wanda suna final year din su na HND da digiri a makaranta an samu approval daga gwamnati amma daga baya an zo an bamu disengagement letter gaba daya sunana Mariya Ibrahim Argungu a ni yanzu haka yana da national diploma sannan kuma diyan da aka baya ai ba wani diya ne tun da bai taka karya ba wanda ya shekara goma in sabis za a bashi 257,000 na tuntubi comrade nasir kabir na kungiyar kwadago ta wayar tarho da kan halarci tarukan ma'aikatan kai baka ba mutum to abin da ya kamata ya ci ba wai sai kuma wanda yake hannun na sai kake kokarin karba a hannun shi kaga baka ba mutum abinci ba baka ba shi ma yadda zai nemi abincin ba to amma kuma wanda ya samu a hannun shi tunda ya mafi yawanci abin da muka lura mutane ne wanda an yi amfani da su gurin wato ayyuka na su na'urori wato da wasu ayyuka dai wanda mashin mashin din da aka yi amfani da su yawanci yadda aka sarrafa su an yi amfani ne da wato da kwakwalwansu an yi amfani da kwakwalwan da Allah ya musu da aka gama cin amfanin abin da ake so a samu gare su sai aka ce to bari a kore su kaga wannan bai dace ba kuma baya cikin ma abubuwan da zai kawo tsaro a kasar nan shugaban hukumar yi wa 'yan ƙasa katin shaida barista Chris Oyeminam ya ce hukumar ta gaji ma'aikata kusan dubu goma da ke zaman kashe wando tun kammala katin shaidar 'yan ƙasa a zamanin Obasanjo. Onyemina a sanarwar ya ce an ba wa ma'aikatan da aka sallamar kuɗin sallama don yi musu adalci. Ma'aikatan da aka sallamar dai daga matakin albashi na ɗaya ne zuwa shida, waɗanda bincike na ya nuna min wasunsu sun rasa aikin ne don rashin takardar digiri ko babbar difloma ta ƙasa. Sai da mu ce ina lillahi wa ina alaihi raji'un game da wannan yanayi da muka cinci mu ciki na rashin aiki. Amma dai fatan mu Ubangiji Allah ya taimake mu gwamnati ta taimake mu a kira kowa ya koma akan aikin shi. ɗaya daga ma'aikatan kenan daga jihar Kebbi ke nuna kuncin da suka shiga. Zanga-zangar dai ta kai ma'aikatan har kwamitin harkokin cikin gida na majalisar dattawa. Waɗanda bincike ya nuna min suna nazartar lamarin don gano bakin zare. Nasiru Adamu kaya, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ga Gai da Nasiru, an jima kaɗan za ku bugo waya ku bayyana ra'ayoyinku game da duk wani abun da kuke ganin na da muhimmancin faɗi, amma kafin nan sai a ɗan shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ne da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar biyar ɗaya ko kuma biyu sifili biyu shida ɗaya tara sifili biyar hudu takwas domin a bayyana ra'ayi. To kamar daga nasara akwai kirawa ke kan layi a nasarawa. Assalamu alaikum suna sunana Shafale kafin magaji danya Musa a kuma jihar Nasarawa Malam Ibrahim Almasi barka da aiki. Barka da Shafale. so Malam Ibrahim ina son dan jawo hankalin waɗannan namu na Najeriya don Allah don annabi fa ya kamata su dawo don Allah su zauna. a zauna a teburin shawarwari don a samu daidaito kuma ina so in kira sanatoci na wannan yankin maiduguri da fatarsu so su zauna gabanin nan da gononi da 'yan majalisu a zauna don a samu daidaito a samu a sasanta wannan haka ba ina ganin abubuwan ya yi a arewa muna ta wahala kuma muna ta mutu kuma musamman matasa kuma talakawa wanda ba su san hawa ba su san sauka ba don Allah don annabi su ya haƙuri a su a zauna a teburin shawarwari don a samu daidaito ko za mu samu zaman lafiya a yankin gode sosai shafali da wannan shawara taka da fatan sun ji bari mu kada owerri wake layi a owere kana magana da alhaji musa american suya da nigeria mala ibrahim to muna jin kamar kantin suya to ni ta shawara abinda da tiyawan arewa kiristoci sun ka faɗa to ni ban ga sun yi maka wannan magana ba domin ana son a samu zaman lafiya a arewacin najeriya a samu haɗin kai kirista da musulmi to me ya kamata yaya za ce wannan magana su ce wai ba za su zaɓi duk wanda an ba idan ba nasu ne to ai muna ganin arewa ai mu da ita gaba da mu da su kuma an ce ana son a samu zaman lahiya to sun buɗe matasa kenan hanyar a samu gurɓatar rashin zaman lahiya kenan a tabba tashi hankali yanzu ga jiz ne ai tashi hankali ya yawa kashe kashe ya yawa to ana son a zauna lahiya ne ya hito da wannan magana sun kai ai bai dace ba yana ba su shawara su tsaya su zabi irin maganar da za su faɗa su faɗi mai kyau malam ibrahim ba wanda za ta kawo tashi hankali a arewacin najeriya ba to mun gode sosai da wannan shawara taka bari mu je kaduna garin gwamna wake kan layi a kaduna to da alamar dai mun rasa kaduna ka ya katse to kamar yadda muka ce dai yau kofa ce buɗe ga duk wani mai shawara ko bayani ko kuma dai ƙorafi game da wani al'amari da ke ganin na da muhimmanci kuma zai taimaka wa jama'a abinda zai kawo wato ga dai kira daga jigawa wake kan layi daga jigawa wake kan layi daga jigawa yanzu ba jiki ba ne. To muna jin ka, muna jin ka. Eh, eh, garwa nake. To yi magana muna jin ka daga garwa, lalle kan mun gode yi magana. Eh, eh yawa sarfa, ina gaisuwa. Mu ma muna gaishe ka. Eh, yawa ni sabu Abdullahi ne daga garwa. To, to, to, jabama muna jin ka. Ya, wato na gode, na gode, na sa na nan banku da ya ce kuma rika ba da gudunmawa. Ah. muna jin ka. To, da alamar dai layin ka ba kyau mun so ku mu ji ra'ayinka daga garwa. Ko kana kan layi har yanzu? Eh, shawara na shine. Eh ina kan layin shawara na shine suna na nugu. O oh, daga Kagarko? Eh daga Kagarko shawara na shine wato ina ba ma ainihin wato shi wannan hiran da aka yi da zunan na ji a bbc e so da wannan sagir musa da ke nan can maiduguri don allah ni abin da nake ba su shawara irin wulaƙancin da suke ma mutane don allah su daina irin ma mutane irin wannan abu don me waɗannan sanatocin wakilan nan sanata da ɗan majalisar wakilai ga abubuwan da su suke faɗa kuma su kuma suna cewa kuma ba abin ba haka bane kuma kullum haka suke ma mutane a maiduguri su bai kamata su rinka yi ma mutane irin wannan ba janye masu a janye sojojin na nan maiduguri shine mafi ala a kan zaman lafiyar da ake bukata na maiduguri don barin su a wurin bala'i baka ganin baka ganin idan aka janye talakawa kuma za su kuma cewa kamata yi a kai dakarun tsaro su kare su to mun gode sosai da ra'ayin Eh, da kuka gabatar da kuma shawarwarin da kuka bayar Allah ya kai mu kuma maudu'i na gaba. gode. Yanzu kuma sai a saurari sharhin murya Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Har yanzu ana kyamar jinsin Yahudawa a duniyan nan. A ta bakin mataimakin sakataren harkokin dimokuraɗiyya kare haƙƙin 'yan adam da ƙwadago Michael Posner ya lura cewa shugaban ƙasar Iran mahmud Ahmadinejad ya danganta kisan ƙare dangi na Yahudawa miliyan shida da 'yan nazin ƙasar jamus suka yi a matsayin ƙarya kuma a matsayin ɓaɓatu kawai ga ƙasar yahudawa a venezuela an sha samun kalamai na kyamar jinsin yahudawa a kafofin labarai daga kuma bakin shugaba hugo chavez da kanshi a rankin kasashen gabashi akan wallafa labarai da sulman yara da ke kwatanta yahudawa da misalin shaidanu bayan haka ana danganta shugabannin isra'ila a matsayin 'yan nazi sa'annan akan masanta ko ɗaukaka kisan da aka yi na ƙare dangi yana da mahimmanci idan ba kawai sa ido aka yi a ƙin jinsin yahudawa ba ko sanar da shi amma ya kamata shugabannin gwamnati zababbun jami'ai da shugabannin al'umma da na addinai su ƙalubalanci hakan Cikin kwanakin nan, shugaban ƙasar Austria ya nuna Allah wadan shi a fili akan wani ɗan siyasa don sanya zanen silman yara da ya yi a dandalin Facebook wanda ya nuna a fili kyamar jinsin Yahudawa. Wani abin lura akan yaƙi da kyamar jinsin Yahudawa shine matasa. Ra'ayoyi da aƙidojin rayuwar matasan duniya na canzawa tun suna ƙanana ta wurin littattafai. Abin takaici shine har yanzu akwai yara a wannan shekarar ta 2012 waɗanda ake koyawa ƙiyayya. Ya kamata mu ƙara ƙarfafa ƙoƙarinmu, in ji posna Mu yaƙi makarantu da ke koyas da ƙiyayya suna kuma ɗaukaka tashin hankali har ma da masu ba da gudunmuwar kuɗi domin hakan. Tilasta bin dokoki hanya ce da za a iya magance ƙyamar jinsin Yahudawa. Amurka na horar da jami'an tsaro na ƙasashe waɗanda za su sa ido a kan manyan laifuffuka da ake yi ma mutanen da ba su da ƙarfi, wanda ya haɗa da ƙasashen da suke da ƙyama al'ummar Yahudawa. Amurka na ƙoƙarin yin ƙorafi a kan aƙidojin matasa daga addinai daban-daban waɗanda ke sha'awar ganin duniya da suke ciki ba ƙiyayya sosai. Shekaru biyu da suka wuce, ma'aikatar harkokin waje ta kaddamar da wani kamfe a dandalin facebook wanda ake kira 2002 hours against hate don su tambayi mutane a faɗin duniya su ba da awa ɗaya a cikin lokacinsu su taimaka ma wani wanda ba jinsinsu ɗaya ba ko wanda bai goyi bayan aƙidarsu ba duk da wannan ƙoƙarin namu har ila yau kyamar jinsin yahudawa na nan a fili bata gushe ba a matsayina na mataimakin sakatare in ji fosna dole ne mu zagi dantse don yin wannan yakin. Yakin kyamar jinsin Yahuda kamar wata babbar gasar gudu mai nisa ce, ba gudun da ba shi da nisa ba. A wannan gasar sai mu haɗa hannu mu ƙarfafa aniyarmu ta ban adalci da 'yanci a ko'ina. Sharhin murya Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To masu sauraron mu kafin mu ci gaba ga ɗan wannan saƙon. san foliyo abai da kyau bare alaka na yake ruku. Yara mama Allah Ubangiji ka raba mu da ciwon foliyo. Ƙasa Afirka ana waɗi, Najeriya niyar su su suke da ciwon foliyo. an ɗauko ai likitoci masu yin aikin gana poli Duk gari gari yawo suke karkara ma yawo suke suna maganin gana foliyo kowayen yaran muke kira ko ba da ɗayan ku ga likita domin dandare jakahi. Farfarin To ga Bello Galadanci ya dawo da labaran duniya amma a takaice wannan karan. To ka almasi ana tsammanin kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya zai zartar da wani ƙudiri yau Juma'a wanda zai ba da daman yin amfani da ƙarfin soji a ƙasar Mali da ke fama da rigingimu. sannan kuma gwamnan lardin wardak a afghanistan ya ce an sace wasu 'yan kasashen waje guda biyu wato wani ba amurke da wani ɗan ƙasar canada sannan kuma dakarun tsaro a pakistan sun tsare wasu mutane da ake tuhuma da harbin wata yarinya mai shekaru goma sha hudu wadda ta samu karbuwa a kasashen duniya dangane da wallafa irin ta'asar da 'yan taliban ke tafkawa a ƙarshe kuma masu goyon bayan shugaban masar mohamed morsi sun yi aron gama da 'yan adawa a dandalin tahrir da ke birnin alka'ira yau juma'a a wani mafi muni na tashin hankali tun bayan fara mulkin sabon shugaba mai ra'ayin islama a wannan shekara jam'iyyar 'yan uwa musulmi wato muslim brotherhood ta morsi da wasu ƙungiyoyi masu goyon bayan raba shugabanci da addini sun yi gangami wato daban-daban yayin da mutane daga kowane ɓari suka ringa jefawa wa junansu duwatsu ma'aikatan lafiya ta ce akalla mutane goma sha biyu ne suka samu rauni tashin hankalin ya zo ne bayan da mr morris ya tumbike babban mai shigar da karar gwamnati daga bakin aikinsa jiya alhamis bayan da wata kotu ta sami wato ta saki wasu magoya baya na tsohon shugaba hosni mubarak waɗanda ake tuhuma da kaiwa mutane har-har mafi muni a zanga-zangar shekarar bara To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah ya kai mu ku sake jin mu da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Bello Galadanci da muka karanta labaran duniya tare da Julie Lefes Gresham wacce ta haɗa mana sauti da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri. Ku huta lafiya sai gobe idan mai duka ya kai mu. This program has come to you from the Voice of America, Washington.